بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗuwar fuskokinmu a wannan yammaci na litinin na ashirin da takwas ga watan jimadar ula a wannan shekara ta alif ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da takwas ga watan afrilu watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya alhamdulillah za mu tashi a fasali na goma sha takwas a wannan darasi namu wanda yake shine darasi na talatin a cikin wannan littafin mai albarka littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya wannan fasali yana cikin fasalilluka da suke mana bayani akan abin da ya shafi kucin sallah fasalin da ya gabata wannan ya yi magana ne kan abin da ya shafi kucin sallar juma'a wanda yake fasali na yau zai magana ne akan abin da ya shafi sallar tafiya wacce ake kiranta sallar salatul qasri sallar qasr kenan ko ta qasiru sala yadda ake yi ma sallar qasr kuma wannan abin da ya shafi yi masalla kasuru da abin da ya shafi kucin al'amura ne da malamai suka ba shi kulawa sosai da su suka gina bayanai da dalilai na shari'a kai malam ya ce fasulun salatu safari sunna malam ya ce fasulun rabewa kenan raba wata maganar da wata sabuwar magana ita salatul qasri salatu safari sallar tafiya sallar da ake yin ta a halin tafiya sunna hukuncinta ta sunna ne kunga na farko ya tabbatar da ita na biyu ya ba da hukuncinta sallar kasur sallace ce da tabbata a qur'ani ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza dharabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina Allah ta'ala ce wa idza dharabtum fil ardi kuma har idan kuka yi tafiya a ban ƙasa. tafiyar da take da abdar وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح باب لي في أتاردكم أن تقصر من الصلاة دقوي قصر صلى ku yi kasaron sallah ta fuskoki guda biyu ko dai kuyi yi sallah ta fuska ta farko ta yanayin yadda ake yin sallan ku ko da fuska ta biyu alkamiya adadin rako'in da kuke yin su a halin zaman gida ku rage su a halin tafiya isa kaga akwai alqasru fil kayfiyya alqasru fil kamiyya in ce kamiyya adadin yadda ake yin su a rage in ce kai alkafiya adadin yadda ake yin ta a halin zaman gida a rage adadin yadda ake yin ta a adadi a rage shine duk sallah mai raka'a hudu ana rage ta ne ta dawo raka'a biyu shine qasrun fil kamiyya kenan ma'ana asahar raka'a biyu la'asar raka'a biyu lisha raka'a biyu wannan kasurun filkan niyya kenan kaga adadin su aka rage sai kuma kasurun filkafiya a lokacin da kake halin zaman gida idan kana karanta dogayen surori to ana bukata a halin tafiya surorin su zama gajiyu lura da yadda kake karanta su a halin zaman gida wanda yake mariga mun yi karatu a darasin da ya gabata da suka gabata na salloli da ake tsawaita karatu a cikin su da wanda ake takaita karatu a cikin su da wanda ake yin karatun tsaka tsakiya a kowanne bangare a sallolin da ake tsawaita karatu in kana halin tafiya sai ka takaita a matsayin tsawaita wasu in ake la'akari da tsawaita wasu to in ka karanta kaza ka takaita a waɗanda ake yi ake yi a takaitawa sai ka takaita ma'ana in aka la'akari da kaza ka takaita haka na wanda ake yi tsaka tsakiya kaga an samu kasurun filkafiya da kasurun filkamiya sannan wani aya tana tabbatar mana da hukunta da samuwar sallar kasuru a halin tafiya da Allah ta'ala ce ya abunna wa idza daratu fil ardi wa laysa alaykum junahun an taqsuru min salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru hakan nan ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam malamai suke cewa ba taɓa ruwaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiya ya cika sallolinsa ba ina nufin salloli sallolin da ake musu kaso kenan duk kasar ike musu hadisi ya tabbata daga aisha radiyallahu anha cewar salloli an wajabta su ne a raka'a biyu sai aka tabbatar da sallar halin tafiya a haka sannan azhar da la'asar da lisha aka cika su suka zama hudu sai zama da kenan malamai suka kara mu juna sani wai menene hukuncin kasur wasu suka ce hukuncin kasur shine sunna ba wajibi ba kenan wasu suka ce hukuncin kasur shine wajibi domin shine farko abin da aka faralanta in ba taɓa ruwaito annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi tafiya ya cika sallar shi ba wanda yake jumhur din malamai sun tafi akan yin kasar shi yafi akan cikawa ana magana ne kan ibada kun fahimci wannan da ke ko nan saboda haka ijma'i malamai sun yi ijma'i akan cewar kasaro sallah kasaro sallah ce tabbatacciya da musulunci ya shar'anta ta da hukunce hukuncenta saboda haka mun samu dalili a qur'ani mun samu a sunoni na ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi mun samu kuma ijma'in malamai qala rahimahullah salatu safari sunna salatu safari idan ka ce as-safar min al-isfar shine abin da ke sawa fuska ta yi fari mutum ya na ya yaye daga inda yake a haɗe lokacin da kake a cikin gari kana amfani da jama'a lokacin da ka fita wajen gari ya zama na ka rabu da jama'a kenan minal ispa isfa yana sawa kuma fuska halin tafiya ta kan sa mutum yi busu busu kaga fuskar shi ta yi fari karma kaga shi busu busu duk waɗannan halaye ne da suke samun matafi salatu safari sunna malai yace sunna mai sharhi yace sunnatu muakkada sunna ce mai karfin gaske sallar qasru sunna ce mai karfin gaske mun sha maimaitawa idan aka ce sunna ce mai karfin gaske to irin abun nan ne da dab da faralla ta zara shi da wajibi kaɗan ne raka wannan yana nuna mana kenan abin da yake shine garau idan kana halin tafiya shine ya zama na kai kasaru sallolin asahar da al'asar da nisha kayi saraka a biyu. kuma yanzu muke karanta hukuncin ta da wani zai ya ce to shi ai ya baro gida bai to da niyyar kasar ba wai ce me ana daga gida ake dauko niyyar kasar ai niyyar kasar shi ne niyyar tafiyar ka da zaran ga ya tafiya ka ban nan garin mina kawai ka ji ka a Kaduna ai ka yi tafiya ai kasar ta shafe ka shikenan kana halin tafiya amma cewar wai baka ka manto niyyar ka a gida sai ka dauko niyya wannan babu wani littafi da ya ambaci wannan قال رحمه الله ولها سبب وشرائط ومحل qala rahimahullah walaha sabab ita sallar matafiya ko sallar da ake a halin tafiya tana da sababan da ke sanya a yi ta tana da sababin da yake sanyawa a yi ta dai kenan wa shara'ir tana da sharuɗa da ke sawa a yi ta nau kenan biyu wa mahal tana da wuraren da take ake yin ta tunda mana salloli nawa ne mana salloli nawa biyar to duka salloli biyar din da ake yin su shine malam yace wa mahal da wuraren da ake yin su kuna ji da ke ko waɗannan al'amurra guda uku su al'amuran da za mu tattauna su a ga rasulmu ne yau akan abin da ya shafi salatu safar ma'ana sallar matafi قال رحمه الله فأما سببها فكل سفر طويل وهو أربعة برد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أنيال والميل ألف ذراع فهي ستة عشر فرسخا فهي ثمانية وأربعون ميلا قال رحمه الله فأما سببها أما أبن كيساوى أي إتسل السفر سل قصر سل متفيا wani jiri ke ko abin da ke sawa a yi ta sababin da ke sawa a yi ta fa safarin malai ce dukkan tafiyar da take tawilin doguwar tafiya kar manta tawil a larabci mu ne tafiya a hausa mu'annas idan ta kare da wasalin a wannan ji da kyau ko to saboda haka an zaka larabci sai kai larabci an zaka hausa kuma sai kai hausa fa kullu safarin duk tafiyar da take qawilin doguwar tafiya ita ake maqasur to wacce ce tafiyar da take doguwa wa huwa arba'atu burdin ita ce tafiyar da take da tsawon burdi hudu duk tafiyar da idan tana da tsawon burdi hudu to ita ake maqasur kenan wata bata kai burdi hudu ba baya mata burdi uku da rabi burdi uku da kashi saba'in da biyar bisa ɗari ba a mata don wannan a tahadidi shari'a ne duk abin da shari'a ta haddade shi to dole a la'akari da shi karka ƙara karka rage akan abin da aka ce haka din wawa arba'atu burdin shine burji hudu wal baridu burd jami'i na barid wal barid abin da yake burji daya arba'atu farasikh shine farsahi hudu duk farsahi hudu shine burdi daya kuna shi da kyau ko to da yace arba'atu burdi muna da farsahi nawa kenan goma sha shida wal farsahu shi kuma farsahi daya salasatu amyal shine duk mul uku farsahi daya mul uku farsahi daya mul uku farsahi daya idan ka hada shi kuma walmi shi kuma mul guda alfa zira shine zira'i dubu biyu na sha ta mana musamman a darasin da ya gabata ashe musulunci tun an dade akwai tsari na abin da ya shafi almisaha tsarin tafiye-tafiye da auna aune da ake auna ƙasa tsawonta da rahin tsawonta da abubuwa da ake makasa duk musulunci ya riga yana da waɗannan kuma littafan suna nan akwai har zuwa yanzu na akwai littafai sosai da sosai da ake ake amfani da su akan misaha eh, abin da ake auna ake auna ƙasa haka qala wal mil shi mil guda alfa zira shine dubu biyu alfa zira kaga alfa musanna ne an zai zama wal milu alfani dubu biyu kenan to amma da yake akwai idafa wuziftu wa ghayri musbatan fi makanihi ka an milu jami'i shine idafi sai yace alfa zira zira'i dubu biyu zira'i dubu biyu shine mul daya zira'i dubu biyu shi ne mil ɗaya sahiya kenan idan ka lissafa za ga sittata ashara farsahan muna da farsahi goma sha shida ta yana muke da farsahi goma sha shida ta yadda farsahi uku abin nan eh, farsahi uku shi ne mil ɗaya abin nan da yace wa huwa arba'atu burdun burji hudu wal baridu arba'atu farasikh duk farsahi hudu abin nan burji hudu shine abin da farsahi hudu farsahi hudu shine mul daya farsahi hudu shine mul daya kisa yace fa hiya 16 farsahan an ka lissafa kana da farsahi goma sha shida kenan fa hiya shi kuma farsahi 10 16 an ana neman mul duk farsahi uku shi ne mul abin nan duk farsahi ɗaya shi ne mul uku duk farsahi ɗaya shi ne mul uku kenan yanzu ka ce goma sha 16 su uku zai baka nawa kenan isa ya tafiya samaniya wa arba'una mila an kalin sa kana da mil mil mil takwas tafiyar da ta kai mil arba'in da takwas ita ce tafiyar da ake mata kasoro tafiyar da bata kai mil arba'in da takwas ba wannan tafiyar ba a mata kasoro idan ta kai mil arba'in da takwas ta dora akan haka kun gane ko ta dora da mil daya arba'in abin nan mil arba'in da tara mil 50 mil ɗari biyu mil dubu ɗaya mil dubu biyu duk wannan abin da ya sama duk ana musu ƙasaru amma idan ya zama na ƙasa da haka ne bai kai haka ƙasa da haka ne ma'ana ya zama na mil arba'in da bakwai ne fa za a mai ƙasaru mil arba'in da shida za a mai ƙasaru to kenan akwai buƙatar in kana kokonto in kana kokonton da tiyar daga mina zuwa inda za a je kana kokonton ya kai ko bai kai ba za ka yi tambaya daga mina zuwa sokoto eh daga mina zuwa kaduna daga mina zuwa anacha daga mina zuwa lagos daga mina zuwa kano daga mina zuwa gusau daga duk waɗannan al'amura tafiya ne da ba ma ba a buƙatar masu sai ka ba ina ba ta mun gano wannan da kyau to wannan abu wannan maganar ta cewar sai tafiya ta kai mil arba'in da takwas kafin a yi kasaru wanda yake in kan fassara mil 48 zuwa kilomita da muke da shi yanzu shi kuma zai bada nawa domin ana magana shin din mil biyu kilomita ɗaya ne kamar bincike yana nuna ba lalle ne ya zama na mil biyu kilomita biyu ya zama mil 1 ba kun gane ko almin da mil ya ɗara kilomita tsawo kuna ji da ke ko kilomita yana ƙasa da mil kenan idan ka gauri an ce kilomita tamanin ne wani jira da ke ko in ya zama kilomita tamanin ne to zai iya ba zai zama kuma mil tamanin ba mil din zai yi kasa wanda magana ta cewar tafiya tana da akal tana da kuna kun ga akalla shine ta zama mil nawa kenan mil 48 kuna ji da ke ko malamai sun kara majuna juna sani akan wannan abu na farko hadisan da suka yi suka ta hadid bin misafa in ka tattara su suka yi labari ba ina ba ta mun gano wannan da kyau in ka tattara su suka yi labari ba ma'ana in yake nufi in ka tattara su in ka dauki kowanne ɗaya ala hiddatihi bai kai labari ba to in ka tattara su aka jabar nasu za su iya zama hadithun hasan shine muhallin nazar da malamai suke tattaunawa akan haka sai suka ce a'a ai kawai duk abin da yake amsa sunan tafiya in dai a al'adance ana ce ma wuri kaza daga nan zuwa wuri kaza tafiya to za a mai kaso in ko al'adance ba a ce mai ba amsa sunan tafiya to ba za a mai kaso ba magana ta nake nan ta biyu magana ta daya ita ce an haddade sai tafiyar ta kai kilomita 48 kafin a kaso mil 48 kafin a kaso magana ta biyu shine a'a ba magana tantancewa mil duk abin da ya kai duk abin da ke amsa sunan tafiya a al'adance za a mishi kasaru abin da bai amsa sunan tafiya a al'adance ba za a mai kasaru magana ne kenan magana biyu kenan malamai sun tattauna waɗannan maganganu mutaqaddimun al-mazahib al-arba'a aimatul mazahib al-arba'a duk sun tafi akan cewar idan tafiya ta kai mil 48 sai ta kai mil 48 sannan za a mata kasuru in ba ta ba kasuru ba dalilan su ne wancan hadisai da muka ambata ɗaya kenan sannan kuma bayani ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi tafiya a wasu ya je wasu wuraren da bai musu kasuru ba ya je Usman ya je wuri kaza ya je wuri kaza ya je wuri kaza ya je wuri kaza wanda yake a fakece ka zaka iya kira su da suna tafiya amma ko bai musu kasuru ba sai ke nuna ko da waɗancan hadisai da suka nassanta at-tahdid bil ba su kai labari ba to ayyukan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna nuna akwai tafiye-tafiyen da bai musu kaso akwai kuma tafiye da yi musu kaso sai tafiye da yi musu kaso za su kai nawa tafiye-tafiyen da bai musu kaso kenan bai musu kaso don ba su sunan tafiya sanan kuma idan ka ce za a yi kaso ne ga duk abin da ke amsa sunan tafiya a al'adance to wani lokaci abin da kai kake gani ya al'adance ya amsa sunan tafiya ba shi wanda yake gani al'adance ya amsa sunan tafiya ba wataƙila daga nan zuwa jeji kai zai ganshi tafiya kun shiru alhalin kuma a wurin wasu da yawa zuwa jeji ba ba tafiya bane ko daga nan zuwa kai ko ka ganshi a matsayin tafiya wanda yake a wurin mutane da yawa kuma za ka ga zuwa kai ko ba tafiya ba ne tambaya nan ita ce yanzu idan mutum zai je zai je ku kuna jira da ke ko irin yadda yake sallama da jama'a shin irin wannan sallama yake da mutane zai tafi sokoto ko zai tafi kaduna kun fahimci magana ta da kyau to za a ga zan zarge dirasa istratijiyya za a ga gaskiya magana akan at-tahdibul musafa musamman akan al-mutaqaddimuna suka tafi akai magana ce take da wujahatul nazar sosai da sosai magana ce take da ya tsaya ya kamata tsaya a kallace ta su idan an ka ce ta abin da ke amsa sunan tafiya watakila kai sai ya gada ganin zuwa ke na tafiya ce sai ka mata kasar wanda yake ni kuma ba na ganin ba na ganin ta kasar ko da ganin zuwa gidan mangoro ina fata mun gane wannan da kyau ko kuma da ganin zuwa abin nan nan fago ka gan shi a matsayin tafiya alhali wani kuma ba ganin shi matsayin tafiya ko kuma nan da gidan fm tashar fm cikin mambarorin da an kai gabashin mina wani ilmi ne ganshi a matsayin tafiya alhalin da kuma wani ba zai ganshi a matsayin tafiya ba kenan za a sami irtina za a sami cin karo da juna sannan kuma daga nan abin da kake gani zuwa tafiya za ka iya mai kasar za ka iya sha mai azumi yanzu daga nan zuwa teku sai ka tafi a matsayin sai kai kasar kana ji da ke ko to za ka iya sha mai azumi gaba ga yadda ka sha yadda ka yi kasaru tuttuka na kaga akwai abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su sosai da sosai wurin tantance al'amura tsoron kafin mutum ya ya tsallake ya ce ya koma kan duk abin da ke amsa sunan tafiya za a mai kasaru to yana da kyau a ce ya samu dalilai masu ƙwarin gaske da tawjihi qayyu kan fahimci wannan da ke ko قال رحمه wa amma شرائطها fa arba'a الأول أن يكون السفر وجها واحدا ذهابا فقط ولا يستحب مع ذلك فلا يكسب مع ذلك الرجوع بل يعتبر الرجوع وحده قال وما شرائطها أما شرطها نسي سنتك فأيقصروا فأربع شرطا يقول له الأول شرط نفرك أن يكون السفر وجها واحدا تفير ذات أمس كيلو أبنى مل أربعين تقص ta kasance wajen wahidan tafiya ce kadai fuska guda ce zahaban faqat tafiya ce kadai ba wai tafiya 24 dawowa 24 ba a kan haka mutum zai lissafa mai 48 ba kun gane magana ta da kyau kun gane maganar malam da kyau kisa ya ce an ya kula safaru wajahan wahidan tafiyar ta kasance fuska guda ce kadai mil 48 din zahaban tafiya faqat kadai saboda ka fala yusabu ma a zalikar rujul ba za a lissafa tare da tafiya a ce za a lissafa kuma dawowa ba bal yu'tabaru ruju'u wahda za a la'akari da dawowa ita ma tafiya ce mai zaman kanta wannan ji da kyau ko saboda haka yanzu kenan idan mil 28 mil 24 ne kaga zuwan da kai kai 24 dawar da kai kai 24 ba za mu ce yayi 48 wala jiri ko yawa saboda ka abin da ke amsa 48 zuwa abin da ya sama shine tafiya kadai قال الثاني العزم على قطع المسافة المتقدمة من أوله من غير تردد دفعة واحدة al'azmu himmantuwa ala qata'il masafa akan yanke wannan doguwar tafiya al mutaqaddima wacce bayanin ta ya gabata wacce take aƙalla ta mil 48 min awwalihi tun daga farko min ghairi taraddudin ba tare da kokonton kokonto ba daf'atan wahida tafiya guda kadai kamar ya daga nan garin mina a ce za ka yi tafiya to amma za ka yi tafiyar ne da za ta amsa mil 48 in ka dadda ta kun gane ko in ka dadda ta ne za ta amsa 48 amma da za ka miƙe sambaɗar daga nan aga kowa ya san daga nan zuwa gora ta yi aga ba wani wanda zai ce maka ta yi ko ba ta yi ba kun gane wannan da ke ko to amma akwai wasu wurare da ba za a samu mil 48 ba sai da an har hada da yanda idan zazzaga ya ya zaga waccan riga ya zaga wannan wuri ya zaga daga nan ne sai an yi dogon lissafi kafin a samu haka ɗaya kenan sannan ya zama kuma ya himmatu ba yana da kokonta anya zai yi tafiyan nan anya ba zai yi tafiyan nan ba bari dai tukunna ma'ana ba shi da tabbas ɗin fara tafiya to a lokacin da ba shi da tabbas ɗin fara tafiya ba zai fara yin kasur ba sai idan ya samu tabbas na ya gama ya gama hada bayanansa ya gama hada tattara bayanansa kawai ya kama hanya sannan zai fara kasur amma yace to bari dai mu kama hanya zuwa zai kama mu kai gidan mai din mu gaya abin zai kaga bai da tabbas kenan to ko da sallah ta kama shi a wannan cika sallah ne قال رحمه الله الثالث الشروع فيه يا زمان متين يا فارة فيه ya yi azama ya hada kaya bayan ya hada kayan ya shiga mu ya je gareji ya yi kaza ya yi kaza kaga dai himmatuwa ta himmatu kenan ashru'u fi ya zama ya fara tafiya ko ya yake ya zama ya dan fara tafiya in bai fara tafiya ba bai zama matafi ba dan Allah ta'ala cewa wa idza darabtum fil ardi idan kuka kuka tafiya a ban kasa shi ya yanzu bai tafiya a bayan kasa ba fal hadariyu يقصر إذا عدا البساتين المنصوبة إلى تلك البلد المعمورة بعمارتها والعمودي وهو ساجر البادية يقصر إذا جاوز حلته وهي البيوت التي يوصفها ليأوي ليأوي إليها وساجر الجبل أو قرية لا بناء فيها ولا بساتين يقصر إذا انفصل عن منزله ومنتهى القصر في الدخول هو مبدأ القصر في الخروج قال رحمه الله الثالث شرع نوك الشروع فيه ya zama da ya fara tafiya kenan idan bai fara tafiya ba eh? abin da ake nufi mu fahimci wannan akwai tafiyar da yake sai tafiyar ta amsa haka sannan za a mata kaso kana ji da kyau sai ta amsa mil 48 amma ba wai an ce sai ka yi tafiyar mil 48 din sannan ka fara kasar ba tafiyar ake nema ta kai mil 48 eh za a yi mata kasar yaushe za ka fara kasar ina ba ta mun gara bambance bambance da ke ciki sai malam ya ce a fi fara tafiya kenan idan ba a fara tafiya ba ba a fara kasar ba to me ba a ma'aunin fara tafiya sai malam ya ce falhadarin wanda ke zaune a birni wanda ke zaune a gari yaqsuru zai fara yin qasru ne ma'ana raka'a biyu hudu zai fara dawo da ita bi ne kuna ji da ke ko idza adal basati idan ya ketare gonaki almansubata waɗan gonakin da ake jingina su ila tilkal balad zuwa wannan garin alma'amura garin wannan garin da yake a raye bi imaratiha da gine-gine garin da yake da gine-gine kamar wani gari duk garin da yake yana da gine-ginensa akwai ba wai gini ba wai gari ne da a can gida biyu ne a haɗe sai ka yi tafiyar kilomita biyu sannan ka samu ka sake samu gidaje biyu ba kaga wannan ba gari bane to amma yanzu muna buƙatar gari kamar Mina kamar Suleja kamar gora kamar duk ba da suka haka gari gari da za a same su killatattun gari suna da masallacin su suna da kaza ga gida ina da fatan da amince wani da kyau abin da ya ba ba riga ba kaga riga daban take eh duk kawai zai shiga ciki eh a ce a ce duk garin da yake da shi ba mu dukkan wannan ba muna magana ne akan al tukunna idan adal basatina idan ya ketare gonaki al mansubat wanda gonakin da ake jingina su ila tilkal baladi zuwa ga wannan garin al-ma'mura garin garin garin da yake rayayyen gari bi imaratiya ana cewa gonakin su wani gonakin mutane gari kaza wannan shi da kyau ko kaga akwai lokacin da yake gona duk mutanen da suke gagarar su nan to galibi za ga gonakin su su suke kewaye da garin wancan garin da ke kan jigawa za ga shi ma garin da gonakinsa to haka lokacin da ka tsallake ka fita gari ka tsallake gonakin mutane kenan ka tsallake iyayenkin to daga nan mutum ya fara a farbu kenan kaga daga fita gari zuwa can daga fitowar da gari zuwa ƙetare gonakin ku shine a farbu da wai za darabtun kenan fil ardi wal amudi to sai mu dawo kaman nan yanzu kaman mina ina ne kenan za a mutum zai fara kaso akan wannan idan mutum ya je gareji fa waraji da ke ko ya dauki da kashi sai je garejin mota da ya je kaga ga bar su kenan da ya je garejin mota ya sanya mota da kashi a cikin jaka sai ya shiga masallacin cikin masallacin cikin gareji zai yi sallah ya zai sallah a zahar raka hudu zai dan bai bagare ba hukunta sa hukuncin muqim ne yana ba ta kun gano wannan da kyau to amma idan motar su ta daga bayan motar su ta daga ta ji irin ƙarshen gidan mai ɗin nan na gari za ga galibi za ga akwai wani gidan mai da yake kusan shine a ƙarshen gari eh to sai ji irin wannan gidan mai zai sha sai lokacin sallah ya kama sai za ku yi sallah ya za ku yi sallah asarar za yi ko cika za a yi ta fuska a wasu gidajen maza ga su a wajen gari suke sosai eh. eh a da ku a azhar za'i da kasurun da wato ba kasar bantu suna ta azhar raka hudu za'i kuma kowace cikakkiya ce kun ga ito da ke ko raka hudu zai ko raka a biyu eh, yana cikin gari eh, abu mu zo kuma wannan ba aha eh eh eh to yanzu idan anan menene daga yana ne mutum ya bar mina wannan wannan mega station da ke nan ko kuma can toll gate tun da zai kana ta kiran toll gate kana ta kiran toll gate eh shi ne magana toll gate na ko kace menene waɗannan wasu abubuwa ne da yake sai kun yi dirasa a kansu ina fatan da an gane karatu na muna magana yanzu ne ko ba yanzu ba za mu sallah ba yanzu ba nake za a yi sallah ba yanzu sai sallah ta sai gobe za ka tafi gudu sai sallah ta kama kai ka ce in ba yanzu ba kuma ai muna magana yanzu ne qala rahimahullah wal amudiyu amma mutumin da ke da ke abin nan da ke riga wa huwa sakinul badiya shine wanda ke zaune a karkara wanda kun bai wanda ke ko wanda ke zaune a jiji ya kusuru zai fara kasuru ne idan waza hillatahu idan ya wuce iya gidansa kun gane ko ya fito daga gida watakila yana tsallake burtali sai ce sai lokacin sai ce ko ya tsaya ya sallah shikenan sai yana sallah a nan kawai zai fara sai kasarin sani ai kusan burtali ko wani albiyut allati yansibuha iliha ilaiha shine gidan da yake ya ajiye dan ya kwana a ciki shine hillatahu inda yake gidan shi da yayi riga shi da yayi domin ya dinga kwana a ciki to da ya fito ya yi waje wataƙila za ga kasa da rabin kilomita na wani shi da ke ko watakila bai wuce daga nan zuwa wasu 'yan taki ba kawai taki goma sha biyar ya riga ya fito taki ya riga ya fito shi kenan zai fara asarar sa'ana wasakinul jabal amma wanda ke zaune a dutse au qaryatan ko kuma wanda yake gari ne haka labina a fiha babu gini a kai irin garin nan da yake ba wani gini tsaftatacce a ciki kawai ko uh, gida ne kawai aka yi shi in ka shiga ta nan sai ka in ka shiga gidan wane sai ka shiga gidan su waɗancan sai ka shiga gidan waɗancan za ka dai ka ce garin sunan shi gari amma ba za ka iya tantance gidan kowa ba in dai ka shigo kawai ka shiga sai ka wuce gidan wannan ka shiga gidan wannan ka shiga gidan wannan ka shiga gidan wannan wala basatina ya kusuru idan fasala an manzili kuma galibi ba su da wasu gonaki da za a ce in ya ketare su ne zai yi zai fara kasuru na muke kuwa wasakin jabari laƙari au ƙaryatan labina a fiya wala basatina ya kusuru ya kusuri zai fara kasuru idan fasala an manzili idan ya fita daga masaukinsa ya fita daga gidansa fita daga gidansa shine ma'anar darar fil ardu kenan ya fara tafiya a bayan kasa maza ga akwai akwai abubuwa mutum daga nan kana garejin abdulsalam ko kana garejin kwantagora duk kana cikin garmi ne ina fatan kun gano ne ko duk kana cikin garmi ne alaikun salam ta yana za a kira yi na sarakuna gina sarakuna da yake cikin gari kai kana yana ne ba wani a yadda yake a ciki ai ba ya ka ce ba fahimce shi ba ni yake yawa magana ba kai ba wanda gidan sarki ne a ƙauye gidan ina ma magana kai ka shiru mana gidan sarakuna in gari guda ne karewar shuya shuya kenan a cikin birni yake saboda kama magana cewar wai to kana nufin da sarki ya fito daga fada ya fito daga gidan sai fara kasaru ko dai ka karanta da kanka ne da sai yanzu ka an fasara masa ba ne da karanta wa muntahal qasri inda mutum zai zo ya daina kasaru ya zama na yanke kasaru fi dukhuli wurin shiga wurin shiga gari huwa mabda'ul qasri fil khuruj Shi ne wurin fara kasuru lokacin fita nan da muke ta cewa a ina a ina mutum zai fara kasuru ina mutum zai fara kasuru kuna ji da kyau to idan inda aka ce da ya wuce gonakin mutanen garin su zai fara kasuru to haka ne idan ya dawo kuna ji da kyau ko idan ya dawo yana dawowa ya zo daidai gonakin mutanen garin su to ya dakatar da kasuru kuna ji da kyau ko a dawo da yi yana dawowa inda ya fara kasar to ya aje kasarinsa wannan tambaya wannan magana tana da muhimmanci sosai da sosai sau da yawa sai ga mutane suna bugu waya malam mutum ne ya yi tafiya ya dawo kuna ji da kyau ko ya dawo yana dawowa ana kiran sallar isha sai ce ya zai sallasa ai cika sallaka za ka yi ko ya ce yana shigowa gida ana kiran azhar ko yana da shigowa gida ana kira la'asar wannan cika sallar ka zaka kuna jina da ke ko in ba ta Ali bin Abi Talib ba magabata su sun kasance idan suka suka kusa yanke kasaro sai su tsaya sai su hada sallolin su su yi kasaro dama ce sauki ne da Allah ta'ala ya bayar kuna jina da ke ko yawwa ma'ana za ku shigo nan kuna isowa kai ku kuna jina da kyau ku kuna isowa kai ku karfe 1 da rabi ko karfe 1 tayi na rana sai ku tsaya ku raka a biyu ko raka a biyu kuna jina da kyau ko tunda a lokacin kuna halin tafiya ba ko ba kuna halin tafiya ba kuna halin tafiya kuna shigowa gida sai yan karfe biyu ma ba su fara ba kuma kayi asar daga kayi la'asar ɗan kashi shi kenan sai ka fisa ka ci abinci ka bacci kuma Allah ku ci gajiya ina ba ta fahimci wannan da kyau ko sauki ne da ubangiji subhanahu wataala ya sa kama kuma masa. arabi shar'i na hudu ibahatu safar wal musafiru lillahi ka sayri min ghairi hata wal asi bi safari kal abiq wal aqi la yaqsurun arabi na hudu ibahatu safar shine tafiyar ta zama halattacciyar tafiya falmusafir lillahu wanda ya tafi tafiya don wasa wanda ya tafiya don wasa don wargi ka shaidi kamar mutum ya tafi kawai don farauta mina gairi haja ba tare da bukatar abin da zai farauto ba kawai ya je don ya wasa kafarsa to idan aka ce wannan ba zai yi kasar ba ina ga wani ta fa ta kudu eh, ina ga wani ta kwallon duniya kun gane jumla da kyau farauta halas ya asalinta to amma shi yanzu ba wai ya tafi ne dan halatta kawai ba tare da wani bukatar abin da zai ci na naman farauta inda ya fita da niyyar ya farauto abin da zai ci ko ya yi kaza kawai da ya shiga dajin nan ba tare da wannan abun nan ba kawai har tafiya ta kama na ya kasar ma ya ce ba zai kasar ba domin tafiya ce ta wargi ba tafiya ce ta bukata ba wal'asi haka nan da wanda yi tafiya tafiya da take ta sabo bi safarihi da a halin tafiyarsa kal'adik kamar wanda ya gudu gudajen bawa wal'ak da wanda ya saba iyayensa iyayensa sun ce dama shi ya ce hagu shi ya yi fushi ya basu ya yi tafiyarsa duk tafiyar da imanin ce ba zai kasar wannan kuma haramun ne duk mutumin da ya san ya yi tafiya yau wata kaza ko yau satuttuka kaza ko yau kwanaki kaza ya yi tafiya dan saba ma iyayensa dan sun faɗa mashi shi kuma bai ji daɗin abin da suka faɗa ɗin ba ya gudu ya basu to ya koma ya je ya nemi su yafe mashi ya tuba ga Allah subhanahu ta'ala wannan ne daidai wa daidai malai ce waɗannan la wani ba za su yi kasar mun sha maimaitawa waɗannan al'amura asalinsu suna komawa ne zuwa ga faɗin Allah ta'ala da yake cewa abin na gaira bagin wala adu waɗanda aka haranta macin bushe faman yi ƙorra fi mahmasatin gaira mutajanifin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim kuna ji da ke ko sai malamai suka ce sai suka ce to da haka ne tunda sun fahimci cewa gaira bagin ba wanda ya tafiya dan barna ba duk wanda ya tafiya dan barna ba zai ci mushi ba a halin tafiya wasu malamai suka ce a ghaira baghin ba wanda ya wuce gona da iri wurin cin mushen ba ina ba ta kun fahimci aya ɗaya ce ake mata sabanin fahimta to wanda suka ce duk wanda yake ghaira baghin ba tafiya ce ta barna ba saboda haka duk wanda yake tafiya barna ba zai ci mushe ba to haka duk wanda yake tafiya ta sabo ba zai kasar ba wannan jiri ke ko sai ma wasu malaman suka ce a gara bagin ba wanda ya wuce gona da iri wurin cin mushen ba saboda ka shi mai cin mushe an sauwaka mushe ne ya cin mushen don ce taransa don sauki ne na shari'a aka yi a wannan sauki ba a kallaci tafiyar halatacciya ce ko ba halatacciya ba ce kuna jira da ko a an kallaci kasancewar shi matafi ne zalla to tunda matafi ne an halata mushi. kuma wannan wajen yana da karfi sosai da sosai waɗannan al'amura na tafiya kenan da tafiyoyin da ake musu filin jirgin sama fa idan mutum zai yi tafiya sai dai filin jirgin sama ya fita gari ko bai fita gari ba eh can yi ke kana ji da ke ko sallah ba karama ababa ce musulunci ya bata kulawa sosai da sosai saboda kar mutum ya tozartar da ita in duk mutumin da yake matafiyi sauwaƙe mashi aka yi sallah aka rage mashi ba a cewa yana halin tafiya ya basu su taru sai ya dawo gida ba fasali na goma sha tara zai mana bayanin yadda ake hada salloli a zahar da al'asar magariba da nisha yadda ake hada su a halin tafiya amma abin da muke so mutane su fahimta anan shine a yanzu haka muna da akwai halaye na tafiya da ake tare da su mutum yana cikin jirgin sama ya batun sallah a ciki kaga yana halin matafi kenan ko akwai daga mina zuwa abuja kawo jirgin sama daga abuja zuwa lagos daga abuja zuwa ina ne a gaina halin tafiya ya batun sallah a cikin jirgin sama a shek muhammadu al-amin shankiti rahimahullah azza wa jalla a cikin fatoyinsa suna cikin tafiya a cikin jirgin sama sai lokacin sallah yi sai za ake alwala ayi sallah to daman daga cikin ɗalibai kuma akwai wanda yake so daman in yi tambaya kan abin da ya shafi hukunci cikin jirgin sama sai ga malam ya huce ya ce a ayi alola sai yi magana sai ce kunna na abdullah fi ardi wal'ana na abudu fi sama'i yace mun kasance muna bauta ma Allah a ƙasar da Allah ya halitta yanzu za mu bauta ma Allah kuma a saman shi a saman da Allah ta'ala ya halitta kenan daga malamai sun yi magana akan cewar ya halitta ya salla a cikin jirgin sama wani ji da ke ko musamman idan kana da tabbas ɗin cewar ba za ku jira ba za ku kai inda kuka nufata ba zuwa kafin rana ta faɗi misali kun tashi daga filin jirgin sama na nan zuwa ƙasa mai tsarki wanda yake za ku sauka a jidda ne kuna jina da ke ko kun tashi karfe goma sha biyu da rabi jirgin ku tashi na rana kenan karfe goma sha biyu da rabi jirgin ku tashi a daidai wannan lokaci karfe biyu da rabi kenan agogon jidda kun gano nan da ke ko to yanzu agogon jidda ya jirgin sama yakan yi tafiyar awa hudu da rabi ne musamman ma idan yana gudu sosai da sosai musamman jiragen alhazai haka amma dai yana ɗara awa hudu yanzu jiragen sun sun rage hudu yakan ɗara awa hudu sosai da sosai awa hudu da rabi awa hudu wani ma yakan kai awa biyar na ku awa nau'i awa awa hudu da rabi ita nasu awa hudu da rabi to haka yanzu ku tashi biyu da rabi agogon jidda tunda shine sha biyu da rabi agogon Najeriya kaga biyu abin nan uku da rabi kuna da awa nawa daya abin da ya zama kan lissafa a wajen da dace kuka nufa uku da rabi awa daya hudu da rabi biyar da rabi shida da rabi bakwai da rabi awa biyar kenan takwas awa nawa awa biyar da rabi karfe takwas na jidda wani ya zo ana magana sallar isha wanda yake ana kuma ana neman karfe shida kenan ne yamma to haka yanzu in kuka tashi biyu da rabi sha biyu da rabi anan kai tsaye babu tantama kafin ku sauka kasa mai tsarki lokacin sallah ya fita wata sallah muke nufi azhar da la'asar kai tsaye kuma lokacin da kuka tashi na lokacin sallah bai ba anan inda lokacin sallah yayi anan wanda bayanin sun zai zo a darasi a babi na gaba kun gane ko idan za ka yi tafiya daidai lokacin da za ka yi tafiyar za ka yi ka tafi sai lokacin sallah ya yi to ya halatta in sallah azhar ce kai ya halatta kai azhar dan ka raka'a hudu sai ka tashi ka kawo la'asar raka'a hudu shikenan sai ka kama tafiya a nan ba za ka yi kaso ba nan ba ka fara tafiya ba to kun ga yanzu kenan yanzu lokacin da ka tashi lokaci bai ba lokacin da za ka sauka lokaci ya wuce kai tsaye sai ka sallar ka a cikin jirgin sama ba magana ka ce sai kun sauka sannan ku yi sallah sai ka iya kokari ka ga abin da zai samu shin za a fuskanci alkibla in dai alkibla za ta samu sai a tsaya a fuskanci alkibla za a yi ta a zaune za a yi ta a tsaye gungudan abin da ya samu tunda jirgin sama ɗin akwai wurare akwai wasu sun gani wasu kuma Allah ta'ala ya samu sake gani ko yawwa eh yi zance wasu sun gani na ce wasu sun gani wasu kuma Allah ya sa masu gani ba shi ne ba su gani din ba yawwa wadda ka ce Allah ya sa sake gani ba sai ga zahiri su din ba ce ba sa su abin da muke nufi akan waɗannan al'amura masani sani sallah ba karama al'amari ba ce kuma har yanzu babu inda aka ce sai mutum ya ɗauko niyyar kasar daga gida kun gane ko kuma shi ne abin da yin kasoro ne sai ga wani saboda tsabagen ya jahilci addini to dai bari ya cika mana ko kwanto ake yi addini ba haka ake yin shi ba sai ga to da raka abin da raka shi bare wasu yana ganin raka wadan ya cika za ta da wa ga mu haka in da fulada ne kaulan wahida shine ya kasoro shi ya kula da malamai sun kara ma juna sani in ya a hudu sallar shi ta yi ko ba ta yi ba kuna jina da kyau ko malamai sun kara ma juna sani akan in ya raka hudu ta yi ko bata yi ba amma gaba ɗaya sun yi itibaki in ya raka biyu sallar shi ta yi kullum ka yi abin da babu hayaniya a ciki ya fi sauki akan ka zo malamai wasu ce abin nan da kai bai ba wasu ce ai kai sai ka ji mutum yana ta tambaya shi ya tambayi wani malami ba ya ce sallar nan da ifa ta yi ba amma ya tambayi wani malami kuma ya ce ta yi kaga ai kwara ka yi abin da babu magana tambaya kai

tambayar da kai riga ce kun yi rabi ko ba rabi ba a harkar tafiya ba ruwan mu da an yi rabi ko ba a rabi ba tafiya ita ce ka bar gonakin mutanen garinku kama kasaranka kawai kun gane ko ka bar gonakin mutanen garinku ko tsaya za ku sha mai lokacin sallah yayi to ku yi azhar ɗan kuraka a biyu ku miƙe ku kawo la'asar ɗan kuraka a biyu ko da ku a lokacin karfe ɗaya ne dot yayi sai ku kama hanya kawai ita tafiya قال رحمه الله وأما محلها فكل صلاة رباعية أدرك وقتها في السفر ولا يقصر الصبح ولا المغرب ويقصر فائتة القصر سواء قضاها في السفر أو في الحضر كما يتم العضرية التي ترتبت في ذمته في الحضر والسفر ويقطع القصر نية إقامة أربعة أيام صحاع بموضع قال رحمه الله وأما محلها أمن ولن أكين قصر fa kullu salatin ruba'iyyatin dukkan sallar da take mai raka'a hurhudu adraka waqtaha fi safar da lokacinta ya riski lokacinta yana halin tafiya duk sallar da take da raka hudu kana cikin tafiya ka riski lokacinta in ka tsaya sai ka yi ta raka'a biyu saboda haka da malam ya ce ruba'iyyatin mai raka hudu fala yaqsuru subaha ba a yi asuba qasaru wala al-maghriba ba maghriba qasaru ba za ka je ka yi wa ka yi wa biyu a ce subhanallah ka jiyo ka ce tos eh, kalmar rage gol ce tos a ah, ba za ka yaka ba قال رحمه الله ويقصر فائتة القصر فائتة السفر شي زي راما sallar da ta kubuce mishi yana halin tafiya kuna ji fa'itata safar sallar da ta kubuce mishi yana halin tafiya sawa'un qadaha fi safar shin ya ranka yana halin tafiyar aw fil hadar ko kuma ya rama tani yana zaman gida duk dai zai rama ta ne a yadda ta wuce kuna jina da kyau an gane karatun yanzu nan da muke magana karfe takwas da rabi na dare kun gane wannan da kyau ko sai ya zamana bai yi zahar da la'asar da suka wuce ba yanzu ya shigo gari sun wuce mishi ne ba a nan cikin garin ba yana halin tafiya kenan yanzu da ya shigo gari zahar da la'asar zai saraka nawa ai garin ya zai su hurhudu sun wuce mishi yana halin tafiya ne to da yana sun wuce mishi yana halin tafiya kuma lokacin su ya fita zai yi su bibi ne magarba da ishafa zai cika su a in kuce ce zai cika ban gane ba da ce zai cika zai yi magariba hudu a uku ya yi isha hudu amma ka ce zai cika ai ne kasar in ya raka biyu shine ya cika sa shine cika wasu ai kun fahimci tona da ke ko eh shi ke an harariyatun ba Eh. kama yutimmu al-hadariyata kama yadda zai cika sallar da ta kubuce masa a lokacin da ta kubuce ta kubuce mishi yana kari kun gani ma'ana azhar da la'asar sun kubuce mishi yana cikin gari sai da suka sai da suka fara tafiya kamar yanzu kenan yanzu nan suna tafiya bai azhar da la'asar din da suka wuce ba to kuma a zahar da la'asar da suka wuce sun wuce mishi ne lokacin kafin su ya fara tafiya yanzu kuma yana halin tafiya kuma gashi ba zai yi magariba da isha ba sai yayi zahar da la'asar to zahar da la'asar ɗin da suka wuce mishi kafin ya fara tafiya zai ramu musu ne a hurhudu duk da a yanzu haka yana halin tafiya za mu kallaci yanayi da lokacin da suka kubuce mishi da wannan za a kalla a hukunci wana jina da ke ko saboda tun da sun wuce mashi kafin ya fara tafiya a yanzu zai rama su ne raka hudun su allati taraddadat fi zimmatihi waɗanda suka hau kansa fil hadari shin sun hau kansa ne a halin lokacin yake zaune a gida duk sallar da ta ce mashi lokacin da yake zaune a gida to zai rama su ne raka hudu lokacin da zai rama su ne raka hudu shin yana zaune a gida ne ko yana zaune ko yana halin tafiya wa safar da halin tafiya kenan yanzu ka ɗauki ka'ida abin da za mu kallata don aunawa shine lokacin da suka wuce ba lokacin da za a rama su ba yana juna da kyau lokacin da suka wuce shi ake kalla idan sun wuce a lokacin mutum yana halin tafiya to zai rama su ne raka'a biyu shin yanzu lokacin ramuwar yana zaune a gida ne ya iso gari ne ko kuma yana halin tafiya ko kuma a lokacin da suka wuce shi yana zaune a gida ne to kenan zai rama su raka'a hudu sawa'un yanzu yana halin tafiya ne ko yana halin zaman gida wa ya taɓa wal ƙasara nan kafin mu shiga wannan jumla ta gaba na ce mana wani jiri kyau idan mutum zai fara tafiya yanzu haka zai fara tafiya a lokacin da za su fara tafiya a yanzu lokacin magariba ya shiga kuma gashi a gareji a gareji na garinsu abin da ke kan shi zai yi magariba idan yi magariba sai ya miƙe kawo isha Nau zai kawo ishar rakawa sai ya sa jakar shi sai a kama tafiya Allah ta'ala ya sauke su lafiya wannan jina da ke ko zai fara tafiya a yanzu haka lokacin zahar ne ya shiga ɗaya saura minti uku misali ko ɗaya saura minti goma a garin su dai lokacin zahar ya shiga ko kuma a garin su lokacin zahar baya shiga sai karfe ɗaya da minti biyar sai raka yanzu ɗaya da minti goma haka lokacin zahar ya shiga sai a zahar ɗan saraka hudu sai ya miƙe ya kawo la'asar raka'a hudu kuna ji da kyau sai ya kama hanyar tafiya fuska na nawa kenan na farko kenan shi yi kira jam'u takdim sai ka kaddamo da azhar da la'asar ta zo ta hadu da azhar sai kuma jam'u ta'khir lokacin da kuka fara tafiya za ku fara tafiya lokacin sallah ne ba to tunda lokacin sallah bai ba shikenan sai ku kama tafiyar ku kuna cikin tafiya sai lokacin sallah yayi idan kuna cikin tafiya lokacin sallah yayi kuna da da su mutu kuna da dama ku jin ku daga lokacin sallata ku ku daga sallata ku ma'ana kuna da dama ku kai azhar ɗan ku har zuwa karfe uku da rabi kuna jina da ke ku har zuwa karfe uku da rabi har zuwa karfe hudu kuna yin azhar sai ku miƙe ku kawo la'asar wannan yana cikin abin da ake ta gauzawa tsakanin fasinjoji da direbobi shi fasinja abin da yake so a tsaya a yi asa sannan a ci gaba a tsaya a yi la'asa in direba ya ce don zai ce kai kamar ba musulmi ba ina ba ta kun gane wannan da ke ko abin da tsari na musulunci ya karanta shine a lokacin da kake halin tafiya za ka haɗa salloli guda biyu a zahar da la'asar ake haɗawa magariba da isha ake haɗawa ba haɗa a zahar da asuba ba haɗa la'asar da magariba kana ji da kyau ko saboda haka azhar da al'asar ake hadawa magariba da isha ba hada isha da asuba wannan idan kana halin tafiya kenan ka samu ka hada su amma idan idan ka kai inda ka kai ka kai garin da ka kai to nan za ka ci gaba da yin rakoyinka ne raka'a biyu ga ne raka'a biyu kowace a lokacinta ma'ana za ka yi su raka'a biyu su waɗanda ake makasar ɗin kenan amma kowace a lokacin ta shine abin da yafi kun gane magana ta yau kamar ka so sokoto zaki kwana uku kullum da ke ku a halin tafiyarka kafin ka isa garin za ka yi abubuwa guda nawa kenan biyu abu na farko za ka yi kaso abu na biyu za ka yi jam'u za ka haɗa sallolin za ka haɗa asahar da la'asar za ka haɗa kuma magariba da isha to amma idan ka kai garin Sokoto ko ba kai garin kano din ko birnin kano ake cewa ko Yau, da eh, birnin kano ake cewa eh ka kai inda za ka kai za ka kwana biyu kwana uku to a nan za ka ci gaba da yin kasoro abinda muke nufi da kasoro raka'a nawa biyu amma abin da ya fi shine kowace ka yi ta a lokacinta azhar ka yi ta a lokacin ta raka'a biyu sai idan lokacin la'asar ya yi sai ka yi ta ita ma raka'a biyu idan lokacin isha ya yi idan magariba ya yi sai ka tashi kai magariba raka'a nawa uku sai ka zauna lokacin isha ya yi sai ka isha raka'a nawa raka'a biyu ina fata mun gane mun gane wannan da ke ko saboda haka kenan idan kana halin tafiya za ka yi jam'an wa kasaran idan ka kai inda kake kana fata za ka yi kasar ne banda jam'an shi ne yafi ku lura muka ce shi ne yafi kenan ko da ka kai ka hada ya abin nan wannan magana ibn qayyim ya tattauna ta sosai da sosai a cikin littafin sa abin nan da magana kan zikiri قال رحمه الله ويقطع القصر نية إقامة أربعة أيام صحيح بموضع ويقطع القصر ينا yanke قصره an ce yana yanke kasaru kenan za ka koma kana yin sallolin karka a hudu kaga ya yanke kenan me yake yanke kasaru ka tashi daga raka biyu ka koma raka hudu niyyatu iqamati arba'ati ayyam idan kana da niyyar zaka zauna kwanaki hudu siha cikakku lafiyayyu bi mawdi'in a wuri guda wala ji da kyau idan ka gamsu za ka tsaya a wuri guda na kwana hudu to za ka yanke kasar tun inda kana da wannan tabbas din kana shiga garin sai ka fara cikawa ba wai sai kwana hudun sun wuce ba sannan ka fara cikawa kuna kun fahimci wannan da kyau ko daga nan ka tafi ilori ko ka tafi lagos ko ka tafi zanda kana tafi ka tafi da niyyar in ka je sati guda za ka yi kana shiga garin sai ka gama cika sallar mun fahimci wannan da kyau na قال رحمه الله niyya idan نية samu niyya to idan ba samu ba ma'ana ya je garin nan ya je da niyyar jibi zai dawo zai kasar ko bai kasar ba sai ya zama na abin da yake so jibin bai yiwu ba sai aka ce sai jibi kuma sun zama nauke na aka sake ce mai sai jibi sai kaza to idan waɗannan har zuwa lokacin da bai sami takamaiman kwanaki ba ya samu ita kasaransa har zuwa kwana goma kwana sha takwas kwana ashirin tunda a lokacin bai samu jazma na kwana kaza zai yi ba kuna ji da ke ko ƙara rahimahullah siha cikakku shi sa ba a lissafa ranar da ka shiga da ranar da ka fita ranar da ka shiga ba cikakkiyar rana ba ce ranar da ka fito ba cikakkiyar rana ba ce kenan waɗannan kwanaki hudun ma'ana idan ta shiga yau litinin din nan ke za a ce talata laraba alhamis juma'a su ne kwanaki hudu ha cikakku kenan banda asabar to a waɗannan kwanaki a su ne kake baƙo a lokacin da niyyar ka ta wuce haka to kuma ka zama ɗan gari kuna ji da kyau ko kun fahimci wannan abin da malam ya ce bi mawdi'in a wuri guda kenan idan a wurare daban-daban ne fa eh daga nan ka tafi zuwa Kano ka fahimci magana ta ko da ka je Kano sai ke kwana daya sai ka je Yako kai kwana uku sai ka je Madobi kai kwana biyu sai ka je Rano kai kwana hudu kuna jina da sai ka je Albasu sai kwana ɗaya sai ka je tarauni sai ka je ina ne sai ka je ina ne sai ka je ina ne duk waɗannan kasar za ka yi don malam ya ce bi mawdi'in a wuri guda kai yanzu ba a wuri guda kake ba kuna jina da kyau ko ka yi tafiya da ganin kaji kano wataƙila a kanan ka sauka amma kuma ka yi yawace yawace a wurare da dama saboda haka yanzu ba za mu baka cewar ka zauna ai tafiyar da kai Kano kwanaki goma kai ba dole ka cika a'a ai da ka je kana ba a wuri guda ka tsaya malamin malamin Abdul Musulun Abbad da muke sunan Tirmidhi tare da shi yake cewa ai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare da ya yi so makka ba man ya zauna ba ya je arfa ya je musdalifa ya je mina ya je ina kuka lura ba a wuri guda ya tsaya ba saboda haka duk wannan ana ta duk wani lokaci mutum kasar zai yi wannan ma matsala ce da ake tattaunawa ta ake tattauna akan ta domin da su ne zana cikin manya manyan matsalolin da ake tattaunawa a kasu matsala ta farko ita ce tsawon lokaci mun yi ta dazu misaha kenan matsala ta biyu shine adadin kwanakin da ake masa kasu wasu ka ce ba su da adadi saboda hadisi annabi sallama ya yi tafiya ya yi kwana goma sha bakwai yana kasar ko kwana goma sha takwas yana kasar ko kwana ashirin yana kasar kuna shi na da ke ko saboda haka kenan ko da kwanaki nawa ne mutum zai yi zai ci gaba da cika sallarsa malamai da suka san kan ilimi suke cewa manzan Allah su salama ya yi kasuru ne a wannan tafiyar domin ba shi da tabbas yaushe zai dawo domin lokacin da ya tafi ta buka yana da labarin banu misfa za su kawo mai haki rumawa kenan sai ka sai salama ya yi tafiya domin ya je ya je idakon su ya je ijira su ya je shammace su imamai su saboda ka yi ta jira yi ta jira yi ta jira za su zo yau za su je gobe za su zo jibi abin bai dawo ba suka firgi da suka gudu sai ana salama a cikin waɗannan kwanakin duk ya ci gaba da yin kasuwarsa saboda ka malamai suka ce babu cin karo tsakanin hadidul ayyam da a iyakance kwanaki da kuma wancan dalili na kuma ana salama ya bai ma muhajirun dama na su zauna a garin maka dama kwana uku ya basu kwana uku ko kwana hudu wanda yake nuna kenan ashe a waɗannan kwanaki ne suke matafiya in sun mutu waɗannan kwanaki sun zama mazauna gari wanda yake kuma ladan hijirarsu zai tafi kun da kyau ladan hijirar da suke daga makka suka koma madina zai tafi kenan tsoraka mu lura da kyau kan waɗannan bayanai waɗannan za a ga mutum ya taso daga bid ya shigo gari ya tashi shigo daga birni ya zo coe ko ya zo diploma ko ya zo jami'a sai masa guda yana kasuru saboda Allah daga ina mutum ya samu waɗannan abu semesta guda ko yana kaso ya kamata mutane ya zama an samu saiti na ilimi gaskiya wata uku yana kaso wanda yake da yawayoyin da ya tafi ina ka tafi mun tafi mina an yi hutunsu ya kare ya koma kowa ya riga san ka koma gida ne kuma a daidai wannan lokaci wannan shi da ke ku qala rahimahullah idan mutum daga nan yi tafiya kana jina da ke ko ya tafiya ya je garinsu bayan kuma to yanzu ya je garinsu zai cika sallah ne ko kuma abin da nake nufi zai cika sallah zai raka hudu ne ko raka biyu zai cika bane ya dangana ga yake a garin kun da ke ko idan ya zama na daman da an yi ruwan sama ne yake komawa sai idan kuma an girba hatsi yake dawowa to haka yanzu da ya koma gida sai ci gaba da sallah amma kuma idan ya zama na a fakaice ya riga ya tare ne a wani garin sai da ya je garin sai ya ce a'a za ke mana kwana biyu ko ba duk ba za ka koma ba haka su sun fitar da ransu daga cewar sun fitar da kai daga cikin yan garin me yasa za su ce sun fitar da kai daga cikin yan garin idan aka ce an ba da bijimin a yanka a kai kowane gida ba za a yanka a ce a kai maka ba a kai ma dan ne in ka an sanya ta a garin tseren za a ce to za a yi babbar madatsar ruwa ko za a yi wasu ayyuka sai a ce to ai da wane wane yana Lagos wane yana Kano wane yana Sokoto duk yan asalin garin nan ne su ma a aika musu kun ga akwai abin nan da ke kusa da idan mutum ya zamana abin nan ya ubangiji subhanahu wataala ya canza mai wani wuri kuma da zama kun gane ko sai ya koma garin su to nan yanzu ya je ganin gida ne saboda haka zai ci gaba da sallar shi ne raka'o'i biyu قال رحمه الله فائدة اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس صحيح لكنه يقرأ وتتأكد القراحة في اقتداء المسافر بالمقيم فإن اقتدى به لزمه اتباعه ولا إعادة عليه وإن اقتدى المقيم به فكل على سنته ويصلي المسافر فرضه فإذا سلم من ركعتين أتى المقيم بما بقي من صلاته قال رحمه الله فائدة غوات فائدة اقتداء المسافر بالمقيم متى في يبي دنجري صلى شيني المقيم دنجري كنكو متى في يبي دنجري صلى وبالعكس ko kuma ɗan gari ya bi matafiyi sallah sahihun hakan ya yi daidai lakin na yuqra sai dai makaruhi ne sai dai makaruhi ne amma sallolin sun yi wata ta'akkadul karahatu karhancin yana ƙara ƙarfafa fi ibtida'il musafir bil muqim a lokacin da matafiyi yayi koyi da da gari ashe ku lura sallar matafi ba zai ci sallah raka'a biyun nan a hirɗin mutum ba mutum yi taka tsantsan ana sallah wani lokacin ba limamin su ma tafi abin nan kasar yake amma shi ne da ya ci ko ya dai ba sun cika hudun ba akwai danganci cikin al'amura mana yace wa ta ta'akkadul karahatu karanci yana ƙara girmama fi ibtida'il musafir bil muqim a lokacin da matafi ya bi mazaunin gida sallah a lokacin karhancin ya fi akan mazaunin gida ya fi matafi sallah fa in iktada bihi idan matafi ya bi dan gari sallah lazimahu ittiba'u ya zama wajibi ya bi shi dan ya zama limamin sa wala i'adata alaihi amma ba zai sake sallar ba lafazin da malam yi wala i'adata alaihi ba zai sake sallar ba kenan kamar a kowace suna ce zai sake sallar eh tun da kwaje ya ce ba zai sake sallar ba ya nuna dai kenan akwai waɗanda suke cewa zai sake sallar duk waɗannan lafazan mutum ya fahimci ce ba sallar matafi ita ce raka'a biyu jin raka'a biyunsa ya fi mai kwanciyar hankali ya zama ɗas zuciyar ta zama tas wai niktadal muqimu bihi amma idan dan gari ya bi matafi sallah fa kullun ala sunnati to kowanne yana kan sunna da aka karanta da shi a shi malamin fiqh su ma tana da sunnoni kenan na za a ce sunna daban fiqh daban wani yare ne na mutu mutaakhirin daga baya ake nema kirkire shi fa yusalli al-musafiru farda sai matafi ya sallaci abin da aka dora mashi kulura fa musafiru fardahu sai matafi ya sallaci abin da aka dora mishi me aka dora mishi raka'a sai ya kira da sunan fardahu farillasa fa idza sallama idan ya sallame min raka'ataini da raka'a biyu atal muqimu bima baqiya min salati sai dan gari ya miƙe ya kawo abin da ya saura na sallah wannan ji da ke ko to wannan shine kun tun daga farko har ƙarshe ba inda aka ce mana sharaɗi ne sai ya ɗauko niyya daga gida babu inda aka ce mana sharaɗi ne in ya zo sai ya ce Allahumma inni na wutu kaza kaza kaza kasaran duk waɗannan abubuwan nesa da ilimi ne ba daidai da ilimi suke ba kuma wannan sauƙi ne da ubangiji subhanahu wataala ya sauƙa ma wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya Allah abin muka yi daidai Allah ta'ala ka karɓa mana wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ka rubanya lada kuskure tuntuɓin harshe Allah ta'ala shi yafi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik idan mutum yana halin tafiya kun fahimci wannan da kyau ko direbobi su sun fi so su tsaya ne a inda yake gidan mai za su ƙara mai wai direbo ba ya tsaya muku ku sallah ko ya tsaya muku ku ci abinci yana shi abin da yake bukata ya tsaya gidan mai sai da kafin layin mai ya zo kan shi kuma ko riga kun gama kuna jina da ke ko to a daidai irin wannan lokaci lokacin da aka bayar na aje a ci abinci idan ka gaba zai shiga ka ci abinci ke sallah ba sai ka take sallah ka so abincin ka sa a leda in ka shiga motar sai ka ci abincin ka a cikin motar kaga wannan wazi kullum da ke ko in ko mutum yana halin tafiyar ya iya yin sa babu yadda babu yadda ina ya samu sallah akan lokaci na a tsaya yayin sallah ga lokacin sallah zai fita sai ya sallah a cikin mota din fatakwallah masakatu to ɗaya kenan direban kuma da yake shi kullum a halin tafiya yake ba daga mina wani gina da jego ilodin abuja daga abuja ilodin lagos daga lagos ilodin sokoto daga sokoto ilodin kano shi kullum a halin tafiya yake shi nan kullum kasar zai dange wani haka yake eh duk lokacin da yake wannan halin kasar zai wani kusurara idan za a samu damar tsayuwa a yi sallar a tsaye fi tsawon a jirgin kasa ne ko a jirgin sama ko a mota idan hakan ba zai yiwu ba sai a yi azumi ɗaya kenan a fuskanci alƙibla shi ya fi in dai akwai yadda za a yi a fuskanci alƙibla to a fuskanci alƙibla a yi sallar shi ya fi in kuma babu sai a yi sallar yadda ya sawaka kun gane wannan kaga yanzu da mutumin da ya yi kano ya fuskanci alƙibla ko yawwa daga nan mina amma mutumin da ya anaca ka fahimci wannan da ke ko to in dai kowanne zai iya yin sai ga a daidai nan menene zai ga zai yi sai da babu gazawa a ciki babu sakacin sa shi kenan sai ubangiji subhanahu wataala ya ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgurun iya ku a duk lokacin da mutum ya kai wani hali na babu yadda ya iya to babu takalif a kansa duk mutumin da isa kaci ba ba ta yi ba kun ga mun yi magana ya riga ma ya yi jangu ya hada zahar da al'asar ko yana da ma ya yi duk da ba dan kar mutum ya dauka wata suna ce zai zama kuma yin sallah a cikin mota ina fata da fahimci wani da kyau sai mutum ya shiga rantsin da babu yadda ya iya ba sai ya zama nuni a haka sujjada a haka ruku in ya riga haka yayi sujjada idan ba zai samu inda zai iya yin sallah kenan sai ba ai kaga a jirgin sama a jirgin kasa duk za a iya samu inda za a mike inda za a in za a samu da za a miƙe za a samu da za a zauna sai da kawai ganin gajin dandandan da kawai tambayar kashi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك